الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيرجى وتا نا سفر hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya hudu ga watan goma miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara hutubar da za mu yi hutubobi ne kamar guda uku a jere insha Allah wanda za su yi mana bayani akan alamomin tashin alkiyama da muhimman darussa da ke cikin waɗannan alamomi ga masu imani Allah ka dace da mu baki daya cikin suratul qamar aya ta daya Allah ta'ala yana cewa iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar tashin alqiyama ta kusa ga wata ya kai ga cewa ya tsage ya mabe gida biyu kamar yadda kafirai suka nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa allah mabuwayi ya tabbatar da wannan mu'ujiza amma suka bijire suka kafice suka ƙara ƙin ji da ta'addanci ku dubi ayar yadda Allah ke mana kashe ni haka kuma in ka dubi hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunninmu yana cewa bu'istu ana wasa'atu ka hazihi wa hazihi aw ka hazihi min hazihi haka ba sallallahu alaihi wasallam ku sani an aiko ni tsakanina da tashin alkiyama kaman wannan ne da wannan kun gani ya yi isha'a ga yatsan da ake kadawa a wajen sallah da dogo na tsakiya gab da gab allahu akbar mai hankali sai ya ankara yau shekara nawa da komawan annabi sallallahu alaihi wasallam rahman ubangijinsa hadisi imam bukhari da muslim suka ruwaito a wata ruwaya ta imam ahmad allah ta'ala ya ji kansa yana cewa in ka jatla kuni. wallahi tashin alkiyama ma ta kusa ta sha gabana ta rigaye ni wani gafala ya same mu wani rudu muke ciki ba aina ta zahabu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gargadi babba in ka duba aya ta sha takwas tuhatu muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa yanzu yanzuruna illa sa'ata an ta'atiyahum bakta وقد جاء أشعاتها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم وشغفلا mu? me muke ciki me muka yi wani yanayi za mu tsinci kanmu ku sani ba abinda muke jira sai tashin kiyama wallahi za ta zo ne ba zato ba tsammani ba zutatan Allah ta'ala ya ce inda da hankali ai ga alamominta nan sun bayyana maku kuma eh za ka gane sun bayyana a lokacin da muka soma bayanin alamomin ko ba su bayyanan ba to idan alamomin ma sun zama maku kai. to ya za ku yi idan ita ta zo muku ba tare da kun yi shiri ba ba tare da imani ba ba tare da aiki na gari ba bawa ya bane haka yake Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahamarsa ya sanya alamomi da ke nuna mana gab ga kiyama ciki akwai ƙananan alamomi wanda za a so mu kunna maka jar danja kafin tattakun wuta su ne manya-manyan alamomi waɗanda za su auku ƙananan alamomin nan suna gabatan tashin alkiyama a dogon lokaci wato za ka ga alaman a ɗau lokaci kila kakan kama ya zo ya wuce sai dai alaman kawai tana bunƙasa ta da jaddar wata taƙawa akwai kuma manya-manyan alamomi wanda ɗayansu har yanzu bai soma aukuwa ba amma suna nan tafi ƙanana suna masu sha'an fage ne ƙananan alamomi da manyan alamomi su manyan sukan zo ne gab daga su kawai sai tashin kiyama in aka ga ɗayansu to haka ta kaya ya kwanci domin manya-manyan al'amura za su rinka farkowa suna faruwa kamar bayyanan dujal a sabibin shaidani la'ananne mai ido ɗaya wanda cikin lokaci ƙanƙani zai canza rayuwar masu imani da yawa su koma kafirci Allah ka raba mu da shi shi ne mafi sharrin wanda ake jama kada Allah ka haɗa mu da shi na daga cikin manyan alamomi saukowan annabi isa alaihi salam innahu la ilmun lissa'a fala tamtaruna biha kuma zai zo da shari'a ce ya jaddada ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masu kuma nan duk za su karya shi akwai fitowar ya ajuju da majuj wanda alkur'ani ya ba mu bayani inna ya ajuja wa ma'ajuj mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka ha'aja ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda akwai khusufatis salasatil azimatil alam akwai wani kisbewa kala uku da za a yi a gabashin duniya da yammacin duniya da tsakiyar duniya al'umma su firgita hankali ya bi gunzuma natsuwa a rasa ta tashin tashina a yi ta karo da juna allah ka kare mu sannan na daga cikinsu manya-manyan alamomi wuta ce za ta fito gagaruma marashiyar tanka daga ƙarshen odin tana kora mutane zuwa mahasha fagen tashi sannan akwai fitowar dabba dabba ce kamar yadda alkur'ani ya gaya mana za ta fito tana magana da ɗaiɗanmu wannan an ne wannan mumini ne أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون ودكاري in aka wayi gari kaga rana ta fito daga yamma bayan mun tana fitowa daga gabas to kaya ya fanci ba a tushen kaba ba daga nan an rufe kofar tuba mumini ya tafi a mumini kafiri ya tafi a kafiri salihi ya tafi a salihi fasiki a haka za a tafi adali da azalimi duk ana nan a matsayin haka dai haka dai ba kuma dole ne wai sai ƙananan sun kare kamar katakaf sannan wata babban za ta leko ba ai ana cikin ƙananan ne in lokaci ya yi sai manyan su shiga barkowa ɗaya bayan ɗaya a kunama a kan gwalando kaga an daɗa mabar na dawaki kenan Allah ka kare mu kuma ila yau na daga cikin ƙananan akwai waɗanda suka auku sun mutu kamar tsagewan wata da muka yi bayani Allah ya yi bayani da mabakin sa'atu wa in shaqqal qamar wa hiya ayatan yu'midu wa yaqulu sihrun hannunsa. kamar aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na daga cikin alamomin tashin alkiyama يسألونك an الساعة ayyana مرساها فيما أنت min ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها هذا كتكي abin da ya auku ya kuma ke aukuwa yake ƙara aukuwa na matsayin zamani yawa sai kaga an waye gari ka rasa mai kai sai kaga rana ta yi la'asariya za ta fada a yi jima'a yau ka masa yaushe aka kwana biyu wai satin ya kewayo a ce yau ɗaya ga wata ka masa ina aka je aka dawo sai a ce wata ya mutu aka kuma shekara zai rinka bibiya ya sa ɗai ɗanmu mafiya yawan mu hidimanmu ya fi lokacinmu yawa lokacin baya isanmu an matse shi duk alama ce ta tashin alkiyama sannan da girgizan ƙasa mu dai nan haka haka Allah ya kiyaye mu amma kuna jin bayani ƙasa ta yi tsawa tangaran ɗin ƙarƙashinta ya tsage saboda haka sama sai ya buɗe ya watsa, kaga kamar wani irin wutar da baka taɓa tsammanin shi ba yana ƙugiya sama irin waɗannan duk sun auku suna aukuwa kuma akwai yiwuwan abin da zai biyo baya ya fi abin da ya auku Allah ka kare har yanzu na daga cikin alamomin tashin alkiyama ƙanana yawan kashe-kashen rayuka to ya ka gani ko ya zo yawan a yau ne har muke da 'yan bindiga daji shi kawai ya ji yana pus pus pus yana fasa kwanyen mutane sai ya ji kamar an gafarta mashi ne kamar muminin da ke neman gafara ne shi daɗi yake ji in yi kisa duba ku gani ta ɓangarori daban-daban hatta a zamantakewa mu a society hatta a yaranmu sai ka ji wanda ba ba a bar da shi kawai sai a farke shi kuma duk inda za su so ka inin muka ka mutu sun fi ka sani sai ka ji suna neman irin nan din nan zandun sun yanka ciki kana iya rayuwa da tashin tashina ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali kana gida baka huta ba ka fita waje baka huta ba ka tafi kwatauci baka huta ba ka samu baka huta ba ba ka da shi baka huta ba ka ina za a ne alama ce ta tashin alkiyama ƙanana kamar san Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta mana bayani wace tashin alkiyama kafin ta zo akwai ƙananan alamomi na daga ciki jaziratul arab sahara ce da duwatsu za a wayi gari ta zan marmaro ana fidda zinare a kyakke teku wanda za a yi ta noman rani na daga ciki zuwan mahadi hadisi ya inganta a kai sannan na daga cikin abubuwa da suke nuna tabbacin mu'ujizan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayani na tashin alkiyama akwai cin kudus a kuma yadda aka ci kudus a lokuta daban-daban mun yi sataki. mun koma sabo sai aka mana juyin masa ba wani abu ke kamana matsala ba sakin hanyar Allah wala yansu hannun lahu mai yansu in makannahun fil arji a kanus fala wa artis zaka wa amaru a ruki wa nahawa anil munkar wa lillahi a tibakil nasu Allah amsa anfusahum aka muka wayi ba. na daga ciki yawan kasuwanci inda ka duba kasuwa kasuwa kasuwa mu dai muna 'yan ƙanana ba inda za ka je ka auno dawa sai kasuwa eh sai kasuwa kasuwan kuma guda ɗaya da ta nan yanzu ta zama ma dido. to amma yanzu ko gida mutum ya gina sai ya nana kasuwa a cikin gidan ya yi shago dozin tsaye a buɗe wata ya kware-kware kasuwa a nan sannan dukiya za ta yadu amma ba ta da albarka ba ta da albarka kaji mutum yana da dubu ɗari amma yana wayo kaga mutum ya sauka a mota don ƙareriya yana gari da ɗumi ba abubuwa sun tsanani ga abin ba albarka da iyayenmu in ka ce a fito da fan ɗaya, ba za ta iya fitowa ba amma suna zaune lafiya cikin sukuni cikin annashuwa cikin nishadi ga kana'a wadatuwan zuci kuma a ci a sha alhamdulillah in ka ce ina bargal tufafinsu ba za ka gani ba wani riga ɗaya yake da shi mai ɗan dama-dama yana da guda biyu amma zuciyansa shar ba biƙon kadar yanzu ko komi yau sai dai zuciyar tana kunci kamar an sa ta a kwalba an dole sannan ga yawan kwadayin dukiya tsakin shuri a kan kuɗi da bai taka kara ya karya ba sai ka ga ɗan'uwa ya kashe ɗan'uwa ga bayyanar fitinu aka ce daga gabashin duniya duniya ta yakan duk da ya kullu daga ina yake kullowa ina ake fama da shi a yanzu haka sannan annabi ya karantar da mu cikin alamomi ƙanana na tashin alkiyama za mu wanga jibo akwai koyi da wasu al'ummar da ba ta mu ba ba abin da ya haɗa mu da su da kamanta kanmu da su kuma na daga cikin alamomi ƙanana a samu masu da'awan su ma annabawa ne mun ga wannan ya auku tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman bayan ya koma ga Rahman ubangiji na daga cikin alamomi ko zata amana yanzu fa amana ai sai dai ka bar abinka a jaka amma ka ba da ajiya sai an tanɗe ba ma an ci ba sai an tanɗe sannan za a kwace ilimi a hannun bayi jahilci ya shugabanci za a yawaita jami'an tsaro amma kuma ba tsaro su alamomin tashin alkiyama da ka dubi wasu shekaru baya sai ka zo da kali kai daidai in dai ba sanyi ya tashe ka ba sai a salatu a kofar gida yanzu kana cikin tsaki sai a bi ka a bude a fito da kai Ba ka isa ma ka ce ya aka yi ba a kifa ƙeyarka ce mu je da mota mashin sai ka bar mabuɗinsa a kai ka je ka yi harkar yanzu keke sai da kasha idan kai nisa kuma a ɗauka in ta ki buduwa a yi gaba da ita har mashin ɗaukansa kake a ka da alamomi ne na tashin alkiyama sannan zina zai yawa wannan bayyananne ne duk muna gani yanda ake zina da haka ake aure kullum da ba sauran wata mace wanda ba ta da miji ina gaya muku wallahi da kowa an aure ta da sai dai a yi cigiya ko kun ga inda wata ta isa a auha don da Allah zai bayyanar mana zinan da aka yi yau da kuma wanda za a ci gaba da yi kafin yau ya ƙare wallahi kila ba za ka iya bacci ba a zamiya kawai ban ce maka a wani waje ba kila ba za ka iya bacci ba to aure nawa aka zauna yau sannan riba za ta yadu tattalin arziki a kafa shi a kan riba ɗan kasuwa riba ma'aikaci riba kaga ma'aikaci na hawan jiki za a bashi bashin dubu ɗari biyar zai biya ɗari shida har ta wata ka ne. za ka tsarki ka fitina yamhaqu Allahu riba wa yumbi sadaqat الذين kama ya لا Labi ya ta يقوم ku يتخبطه min من Ya yasa tattalin arziki na duniya ba na najeriya ba kullum a kare yake saboda an asasa ne a kan sannan akwai bayyanan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da bushe-bushe su jita su kunki jama'a kun gada yadda ake ci da kafafen yada labaru sun ka buɗe sai waƙoƙin 'yan mata da samari kuma kowace waƙa in aka sa waƙa dozin guda da ƙyar za ka ɗauke guda ɗaya ba tana kira zuwa gantali ne ba waƙoƙi ne na soyayya kila kuna ji inda kuskure ku gyara wanda da ba a san su ba akan sa ko an sa waƙa ba mun ce kiɗa da waƙa daidai ne ba amma dai ba zai gurɓata matasa ba ba kuma zai kau kai daga kan manufa ba bal wani ma za ka ji wa'azi wa'azi ake masa sannan za a yawaita shan giya giya duk abin da zai sa ɗan adam maye shi ake ce ma giya ‘yan mata matan aure samari magidanta yau shan giya ya zama ado sai ka gana ai babbar yarinya ce saboda aka su kodin su tafilin su wace tsiya ce za ta iya shan kwalba ka ba lokaci kaza mace to na kuma namiji wannan shine ni'imar da Allah yi mana fiye da komai hankali daga sanda mutum ya matsa shi komi zai iya sannan za a rinka kawata masallatai ana alfahari da su Eh. ana gasa lama ce ta tashin alkiya kunga kuma ana yi sannan za a miƙaƙa maɗuman gidaje ji gida hawa hamsin kaga gida wai saboda isa mutum ya yi gida tukunyan kashin da zinariya aka yi ko ba ku sani ba wannan na karanta tukunyan kashin wani mai matsiyaci da dinari aka yi tsabar dinari tukunyan kashi da wajen wanka an zama mahaukata sannan kuma na ga wani shi kuma ya auri doki kudi ya ishe shi doki yake aure an caba ma dokin kayan kudi na hauka ga amarya ga ango yaki ya auri doki alamomin tashin alkiyama sannan a tashi lokacin da muka yi magana abinda annabi ya nuna mana albarkan da ke ciki za a fashi. sannan za ka ga kasuwanni dab da dab dab da dab dab da dab sannan za ka san duk abin da kasuwa ke ciki kai kana nan haka annabi ya nuna mu kulmurai aka waye gari a yau yanzu in kana so ka ji kasuwan kaza jari na kaza na kaza a waje kaza ya hau ne ko ya sauka kana zaune a tsakinka shine sun akil ilmi biha sai ya tabbata gashi nan sannan shirka za ta bayyana a cikin al'umma kama yi uminu aksaruhun billahi illa wa hum mushrikun da yanke zumunta ya ka gani mutum yana dan samun wani abu mai dan laushi sai ya gudu ya bar iyayen shi ya bar yayin shi ya bar kanin baban shi ya bar wan baban shi ya bar yayansa ya bar sa ya bar sa zai je ya fage ya ci shi kadai ko ya samu wata yar gunguwar matashi su tafi su gudu sai abin da take so sannan alamomin tashin alkiyama munana makwabtaka munana makwabtaka ga makwabci na jin haushin makwabci makwabci na cutar da makwabci makwabci bai taimakon makwabci na daga cikin alamomi ƙanana na tashin alkiyama wawaye za su sama muminai su yi ƙasa a tashin za su yi sama sannan za ka ga ilimi ya koma gun yara zunfa ake nema su kuma su ta tabka biya kasa a yi fatawar da za ta gigita maka kwakwalwa ka ce ya haka a ce ba ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu za a wayi gari salihai a ta masa su mutane na dangar ka yi tunani nan da shekara goma baya in kana da wayo da hankali kaga manya-manyan mutane salihai manya-manyan malamai wanda mun haifa za a wayi gari cikin alamomin tashin alkiyama sallama da gaisuwa sai wanda ka sani za ka yi ma da alamun tashin alkiyama ne kowa yana jin kanshi ya isa na daga cikin alamomin mata da tufatan kan babu kasiyatin ariyat annabi ya yi bayani na daga cikin alamomin wata ya tsaya yau ka zaci ya kwana uku ne intifaful ahilla sai ka ji ana wallahi ban yadda ba wannan ba dan yau ba ne ko ba dan jiya ba ne abu gandare ne ko jariri ma yanzu haka yake fafafafafafa yana shekara goma sai ka ce dan ashirin ya sa sai ka samo dan sittin ka samo dan talatin sai ka ga dan sittin gadadau dan talatin ya ruge ga yawan ƙarya cikin alamomin tashin alkiyama annabi ce akwai yawan ƙarya da shaidan zuwa da ɓoye gaskiya da yawan mata akalla a nan magidantar da kowa zai waiwaye gidan shi bai ga in yana da ya'ya bai ga mata sun fi yawa ba sai najin sai najin kaga ana aure kamun ba a yi kamun ba a yi sannan za a yawaita mautul fujwa kun yi sallama da mutum sai an jima sai an jima a zo la'asar a ya mutu da alamomin tashin alkiyama ne za a kai lokacin da mutum zai fatan ya mutu saboda bala'i bayayye ya dubi kabari ya ce ina ma ni ke ciki Allah kaka nuna mana wannan lokacin. a daga cikin alamomi rushe ka'aba ka'aban nan dai da kake gani yana cikin alamomi da rusa birnin madina kaga al'amura ne masu tsoratarwa da firgitarwa wanda mumini in ya ji irin wannan sai ya ji wani abu yana girgiza a zuciyarsa ta'ala yana cewa ikta rabalin nasi hisabu wa hulfi ga fulatin muridu hisabin bayi yana gab da gab amma dai suna cikin gafala suna cikin imuwa sun bi ma gaskiya ma ya tihin min zikirin min rabbihim muhtasin illa tamaruhu wa hum yal'abu babu wani abu da za a kawo a tuna da bawa ce to to na'am haka fa to naji sai kuma ne a sai ka jira sakamako jama'an musulmi hattara kamar yadda muka ce muke cewa waɗannan abubuwa da muke faɗi akwai darussa ƙarƙashinsu masu yawa to darussan ne muke son mu fito da me ake son mu koya me suke koya mana amma dai bari mu ambaci ɗaya a yau mu haɗu gaba in allah ya so na daga cikin darasin da ake so a koya mana a tashin alkiyama shine mu rinka tattali dan tana zuwa lamai ba fiha mu yi aiki na gari a matsayinmu na masu imani mu tuba zuwa ga Allah taubatan nasuwa hadisi ya mana ishara akan wannan annabi sallallahu alaihi wa ya ce ba jamu bil a'mali sitta ku yi gaggawa wajen aikata wasu ayyuka guda shidda yani kakwai sakaci ce kun tabbata a waɗannan ayyuka kafin ɗayan abubuwa shida su same akwai fitowa rana daga yamma akwai dukkan akwai dajjal akwai dabba mun ambata da ke sauran hadisi na imamu musulmi shi sa wani mutumin ƙauye da ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe za a tashi kiyama annabi ya ce tattalin mai kai kada ashe in an maganan tashin alkiyama cikin manya-manyan darussan da ake son mu koya mu yi tattalin haɗuwa da yinin da imani da aiki na gari naga ce wa ma ba a agattalaha me ka tattala don ita ai mukan yi tattali hata a bikin sallah hatta abincinmu na yau da kullum mukan yi tattali mai zan ci da dare yanzu haka wani ya gama ce kanan dare tun bai ci na rana ba wa gaya maka za ka ci na ranar ma kaga tattali kenan a tarda an ta kuna rafiqa qawli abun zadin wa anta bi gari zadi wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi to haka shi mumini kullum yana ji a jikin shi ga kiyama ne don haka bai da sukuni sai ya ga yana da imani da aiki na gari don haka insha Allah idan Allah ya kaddara rayuwarmu za mu ci gaba da bayanin darussa muhimmai wanda al'amarin tashin alkiyama yake so ya koyar da mu waɗannan abubuwa da na ambace su haka ɗai ɗai ɗai ɗai don gudun tsawaitawa ne da kowanne sai mu kawo hadisin da annabi ya bayani ko aya to amma wajen fidda darussan da muke son mu koya game da tsoratar da mu da ake game da tashin alkiyama ma yi ishara ga wasu su insha Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah ka tsarkake imanin ka kyauta tashi ka azuta mu da aiki nagari ka kaddara an san shi ya Allah duk damuwan mai damuwa Allah ka yaye mana bincika dukkan abin da zai mana tsaiko Allah ka yi mana maganinsa Allah ka kyautata rayuwanmu ka kyautata makoman mu fiye da mu. Allah muna roƙon ka marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya mu ma in akwai cuta a jikinmu wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah kai mana maganinsa akwai wani bawan Allah da yi mun magana zan shigo masallaci jikansa za shi makaranta yau kwana shida ba a san inda yake ba Allah muna roƙonka da izanka da ka Allah ka bayyana da shi aminan salima kuma akwai wani bawan Allah shi ma da ya yi maganan wasu bayin Allah da suke roƙon addu'a ana neman a cutar da su ko a zalunce su muna roƙon Allah ya tama musu da mu baki ɗaya ya fidda ma kowa haƙƙinsa ya mai da kowa zuwa ga al'amarin da ya dace ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة يكفر الله لنا جميعا